Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Lahadi. 26 ga watan Fabrairu, wato kwana guda bayan fara babban zaben Najeriya. A cikin shirin za mu ci gaba da kawo maku rahotanni da bayanai game da zaben na Najeriya. To amma yanzu sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. An samu jinkiri sosai jiya Asabar a wasu rumfunan zaɓe a zaben shugaban ƙasar Najeriya wanda bai hana dimbin masu kada ƙuri'a da ke fatan sake zaɓe ba su fito. bayan shafe shekaru hudu ana fama da tashe-tashen hankula da walhalu a ƙarƙashin shugaban ƙasa mai barin gado muhammadu buhari ba ƙasar da ta fi kowace yawan al'umma a nahiyar afirka na fama da tashe-tashen hankula a yankin arewa maso gabas na masu tsauran ra'ayi annobar sace-sacen mutane da neman kuɗin fansa rikici tsakanin makiyaya da manoma da ƙarancin kuɗi da man fetur da wutar lantarki da kuma cin hanci da rashawa da talauci. Wakilan kamfanin dillancin labarai na Reuters a wurare daban-daban a faɗin ƙasar sun ga su hotuna ranar zaɓe masu cike da rudani inda aka rufe wasu rumfunan zaɓe a lokacin da aka tsara da misalin karfe biyu da rabi na rana agogon ƙasar yayin da wasu ba su buɗe ba. Zan jira a nan don kaɗa ƙuri'a idan ba zan yi zaɓe ba ta yaya abubuwa za su canza in ji Halima Sharif 'yar shekaru ashirin da uku da haihuwa wadda ba buɗe rumfar zaɓenta a birnin Kano na arewacin Najeriya ba har zuwa lokacin rufewa. Jiya Asabar wani minista a ƙasar Turkiya ya faɗa cewa ƙasar ta kama mutane 184 da ake zargi da hannu a rugujewar gine-gine a girgizar ƙasar da aka yi a wannan watan, kuma bincike na ci gaba da faɗaɗa yayin da suka fusata kan abin da mutane da yawa ke gani a matsayin ha'inci a tsarin ayyukan gini. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasar wadda ita ce mafi ƙarfi da ta faru a daren ranar 6 ga watan Fabrairu ya kai 44,128 a Turkiyya. Idan aka haɗa adadin mace-macen a Turkiyya da makwabciyarta Siriya zuwa sama da dubu hamsin fiye da gine-gine dubu da ke ɗauke da gidaje dubu biyar da ashirin ne suka ruguje ko kuma suka lalace sosai a turkiya sakamakon bala'in mafi muni a tarihin ƙasar Hukumomi a ƙasar Kamar sun ce akalla mutane sha tara ne suka jikkata sakamakon fashewar wani abu a wani taron wasanni a kudu maso yammacin Kamaru. 'Yan wasa tara da suka fafata a gasar tseren a garin Buwaya sun ji rauni tare da 'yan kallo goma ciki har da wani jariri. Gasar ta shekara-shekara tana bikin cika shekaru hamsin da kafuwa, inda sama da 'yan wasa ɗari biyar 550 daga ƙasashe sha uku suka halarta. gasar da ba ta wuce minti talatin ba a lokacin da fashewar ta afku a jiya asabar inda 'yan tsayar da 'yan kallo suka arci gasar kamar dai na fama da fadace-fadace tun bayan da 'yan aware masu magana da harshen ingilishi suka kaddamar da tawaye a shekara ta dubu biyu da sha bakwai da nufin ballewa daga yankin da mafi rinjayen kasar masu amfani da harshen faransanci suka mamaye da yunkurin kafa kasa mai cin gashin kai mai magana da ingilishi. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kashe sojoji sama da saba'in tare da raunata wasu da dama tare da yin garkuwa da mutane biyar a wani harin kwantan bauna da aka kai kan ayarin motocin soja a arewacin Burkina Faso. sanarwar da kamfanin dillancin labarai na amak ya wallafa a ranar juma'a ta ce an kai harin kan ayarin motocin da ke kokarin shiga yankunan da ke karkashin ikonta a kusa da duwa a lardin odalan na sahel inda suka kwace makamai tare da fatattakar sojojin da suka ja da baya zuwa cikin hamada hotunan da kungiyar ta fitar sun nuna gawarwakin mutane hamsin da hudu sanye da kakin soja a kwance a cikin datti da jini da kuma bindigogi sama da hamsin da aka kwace da kuma hotunan sojoji biyar da ta ce an kama sa matsayin fursunoni. Darajar kuɗin riyal na ƙasar Iran ya yi ƙasa sosai idan a kwatanta da dala Amurka a jiya Asabar. Duk da matakan da babban bankin ƙasar ya ɗauka na rage buƙatar kuɗaɗen ƙasashen waje daga masu ajiyar kuɗi da ke nuna damuwa game da hawa farashin kayayyaki da tattalin arzikin ƙasar. Farashin rel ya kasance a kan biyar a kasuwar bayan fage idan a kwatanta da dala Amurka wadda a ranar juma take arba'in kamar yadda shafin musayar kudaden waje na bombas.com ya rawaito. Gidan yanar gizon bazar 360com kuma ya bayar da kimar a matsayin biyar yayin da hawa farashin kayayyakin na shekara-shekara ya wuce kashi hamsin cikin ɗari. Iraniyawa sun yi ta kokarin kare daraja ajiyarsu ta hanyar siyan kudaden waje ko zinare. A gaida Muhammad Hafiz Baballe leda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu tsunduma cikin harkokin rahotannin zaɓe da siyasar Najeriya. Wakilinmu a Kaduna Isa Lawan Ikara ya tuno mana baya game da yanayin zaɓe a Najeriya. Isa gare ka. Masana tarihin demokradiyya da zaɓuka a Najeriya dai na jingina tushen siyasar Najeriya da kundin tsarin mulkin turawan mallaka na 1946. wanda da shi ne aka yi zaben farko na 1959 da ya samar da gwamnatin ƙasa da kuma na larduna daban-daban. Zaben farko da Najeriya ta shirya da kanta dai shi ne na 1964. Sai dai tun lokacin aka fara samun zarge-zarge na makama gudun zaben da ya haifar da rigingimu. ko bayan rikicin zargin magudin zaben kuma an sake samun matsaloli a lokuta mabambanta. in ji masanin tarihin siyasa kuma shugaban gidan tarihi na arewa wato arewa house Dr shu'aibu shehu aliyu kaga a gwamnatin farar hula na farko da ta gudanar da zaɓe aka samu rikici ba ƙara samun rikici ba sai da gwamnatin npn ta ƙara gudanar da zaɓe a dubu ɗaya da da tamanin da uku ana gudanar da zaɓe sai aka ce a dama zaɓen da aka yi npn ta amfani da ƙarfin gwamnati ta magudi ta cinye zaɓe da kuma ci zaɓe to ba ƙara kuma maganin zaɓe ba sai lokacin da gwamnatin shugaban ƙasa janar gida ya zo hakan ga da mulki ya zo ya fito da ƙa'idoji da ya kafa wata abin kira political bureau can za a yi zaɓe har dai ya zo aka yi zaɓe wani ake ran junta kafin a tabbatar da sakamakon zaɓe yarba babangida ce ya soke wannan zaɓe wanda wannan rashin zaɓe ya kawo rikici a cikin faɗin ƙasar haka aka fa gwamnatin ƙwarya. zaben tara a Najeriya dai shine tushen wannan jamhuriya da muke ciki wadda take kwashe shekaru ashirin da 24 a bana. sai dai duk da ɗorewar demokradiyyar a wannan zango mafi tsawo kuma dafta sha'aibu shehu aliyu ya ce a kosu abubuwan dubawa shi ma zaben da aka yi in ka ga yadda aka tsara shi an yi tsara shi ne akan ana so kawai ga wanda ake so ci zaɓe sai aka mako jami'i guda uku kawai rijista da pdp da app da kuma edi shi ma wannan ya jawo kuce-kuce da tashin hankali da tarzoma zaɓe na biyu da aka yi dubu biyu da uku shi ma wannan zaɓe an yi gungun rikici domin ita ma shine zaɓe na farko da gwamnatin farar hula ta gudanar zaɓen sannan babban abin wanda ya jawo mutum mutane da yawa shine zaɓe da aka yi ne dubu biyu da goma sha ɗaya wannan zaɓen gaskiya ya jawo tashin hankali ba kankani ba cikin faɗin ƙasar nan to sai na 2015 wanda mutane ma kowa yana cikin tashin hankali wanda har kasashen turai suna ganin ai lokaci da najeriya za ta tarwatse gaba ki daya amma allah cikin musa ya taimake mu muka fita cikin wannan kangin nan rikicin sanar da sakamakon zaben shekarar 2011 dai na cikin abubuwa mafi muni ga demokradiyyar najeriya kuma malami a tsangayar koyar da kimiyyar siyasa ta jami'ar ahmadu bello da ke zariya dabta shu'aibu muhammad ya ce rashin ilimin siyasa ne ya sabbaba wannan rikici na shekarar 2011. Tarihin demokaradiyya za a ce tana eh, jikin jari hujja ne kuma sai ta zo mu a Afirka sai zamanto cewa mu ba zaɓe muke ba. Shi za ka gaske sa san rai yawanci kuma san ran 'yan siyasa shi ke kawo rikice-rikice da ake yi. Kamar na June 12 wanda kuma wannan sojoji ne suka kawo wannan rikicin sannan akwai rikicin da aka yi na ala dubu biyu da sha gaskiya yawanci abinda ya kawo rikicin su jam'iyyan 'yan adawa a lokacin ba su fahimci ma ya ake samun cin zaɓe ba akwai abin da muke cewa geographical spread farko sai an duba cewa a kowace jiha jihohi 36 sai ya zama to kana da kashi biyu bisa uku kowanne kana da kashi 25 na ƙuri'un da aka kada babu wani abin sha'awa demokradiyya bayan ta shigo Najeriya a akwai abin sha'awa kamar zaben 2015 a idan ka duba jam'iyyar da take kai ne aka kada wannan ya nuna cewa mutane za su iya samun abin da suka zaba ko bayan ɗaukar hankalin da soke zaben sha biyu ga watan yuni na 1993 wanda aka ce MK Abiola ke kan gaba. Yadda 'yan Najeriya suka kada kura a wancan lokaci ba ta da nuna bambanci na addini ko bangaranci ba na cikin abubuwan da Farfesa Ismail Shehu na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ke ganin za su shiga kundin tarihin demokradiyyar wannan kasa. A gaskiya wanda ya lura da abin da ya faru shekaru talatin kenan da suka wuce zuwa yau ina kallon abu guda biyu wato gungun talakawa da ake bi da su suke biyuwa sun ji a jikinsu shi yasa a shekaru talatin da suka wuce 1993 duk da sun kwarari shekaru kusan takwas tara na mulkin dan arewa suka ce ba za su yi dan arewan ba suka zaɓi a biyola allah ya ji kai da rahama a lokacin nan ba wai wani maganan wai don tikitin abiola da shi da kingibe musulmi da musulmi ne koduwa suka yi a hannun sojan lokacin nan ka iske abiola ya sama sama da ya sama ya na kaɗan kano da ƙasa a kano zaben bana na shekarar 2023 dai shine na bakwai cikin jerin zaɓukan da aka yi a wannan jamhuriyar da ta faro tun daga 1999 kuma shine na farko da manyan jam'iyyu hudu wato biyu daga kudancin Najeriya kuma biyu daga arewacin wannan ƙasa ke faman fafatawa da hatana masu hasashen wanda zai lashe zaɓe a wannan lokacin aka saka su a ɗimuwa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa, to ba ma sai an faɗa ba, kowace jiha a Najeriya na fama da matsalar rashin tsaro. To sai dai fa akwai wasu jihohin da nasu matsalolin na tsaro sun kai inda suka kai. To ko me ake hasashe a irin waɗannan jihohi a wannan lokaci na zaɓuka a Najeriya? Ga wakilanmu. Tsaro da kore tsoro na cikin manyan bukatun gudanar da ingantaccen zaɓe a duniya. shi yasa wasu masana ke ganin ya zama wajibi mahukunta su samar da tsaro a lokacin gudanar da zaɓe da nufin baiwa al'umma damar zaɓo shugabanni. Jihar Kaduna na cikin jihohin arewa maso yammacin Najeriya da ke fama da matsalolin tsaro. musamman ma dai a ƙananan komin igabigiwa birnin gwari cikin zangon katabkaura da kajuru sai dai kuma masanin harkokin tsaro manju hayashin mai ritaya ya ce duk da irin matsalolin da ake gani akwai shirin da hukumar zaɓe ta yi gaskiya ne akwai yankunan da suke fama da matsanancin rashin tsaro a jihar kaduna kuma mun ga yadda wayansu ƙauyukan an riga an da su to sai dai bayan an da su wayansu suna sansanin yan gudun hijira kuma an matsa musu da akwatin su zuwa wannan wuri domin su yi zaɓe ita hukumar zaɓe a ta ayyana wani daga cikin irin wayannan wuraren a matsayin cewa zaɓe ba zai yiwu ba kenan suna da masaniya daga ɓangaren ma'aikatan tsaron cewa za a iya yin zaɓe yankin birnin gwarin jihar kaduna dai ya sha fama da hararen 'yan bindiga da kone garuruwan da suka kawo matsalolin tsaro a baya sai dai kuma shugabannin yankin sun ce jama'a za su fito zaɓe in ji shugaban kungiyar al'ummar birnin gwari malam ishaq usman kasai tabbas ba bukon kwanto karamin hukumar birnin gwari tabbas tana fuskantar matsalan tsaro kuma akwai kalubale musamman wajen gudanar da zaɓe a wa'innan 'yan ta'adda da ke aka fi sani da bandit na 'yan ta'adda da kuma abin da ya shafi harkan ansaru wanda a wannan wurare musamman suna ainihin barazana to amma duk da haka gaskiya al'ummar birnin gwari da shauran masu ruwa da tsaki stakeholders insha Allah ana kokarin haka an yi iyakan bakin kokari. Manjo Hayashin kwamitaya ya ce akwai mafita. Matukar al'umma a mafi yawan wurare suna nan kuma sun shirya yin zaben nan to in sun fito sun yi zabe muna gani jami'an tsaron nan sun shirya akan za a kiyaye zaben. To ko ta yaya jami'an hukumar zaɓe za su kai kayayyakin zaɓe a yankunan da ke fama da hararen 'yan bindiga da sauran matsalolin tsaro? Malam Ishaq Usman Kasai ya ya ce sun shirya wani tsari a yankin birnin gwari ana iyakan bakin kokari a ga yadda za a yi ingejin na su a 'yan ta'adda isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya A nan jihar Neja dai da wasu yankuna ke fama da matsalar 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa. Hukumar zaben Najeriya ta ce ta yi tanadi da zai sa waɗanda matsalar rashin tsaron ta raba da gidajensu su iya kada ƙuri'arsu Hukumar zaben dai ta ce akwai rumfunan zaɓe goma daga cikin ƙananan hukumomi uku da ba za ta gudanar da zaben ba a nan jihar Niger saboda wannan matsala ta rashin tsaron. Alhaji Ahmad Yushe'u Garki shine kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa mai kula da jihar Niger. So akwai arrangement an yi tanajin za a kai sunan da ke kusa da inda yake a ajiye musu akwatin zaɓe wajen su yi zaɓen su. A nata gefen ba rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ta buƙaci dukkanin ɓangarori na 'yan siyasa da su tabbatar sun ba da haɗin kai. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger CP Ogundili Oyedeji ya ce 'yan sanda da sauran gamayyar jami'an tsaro ba za su bari 'yan afasa kowa ya rasa ba su kawo masu cikas a lokacin wannan zaben ba su ma dai 'yan siyasar na ci gaba da janyo hankalin jama'a musamman magoya baya ga tsohon gwamnan jihar niger dr ma'azu babangida aliyu daga bangaren jam'iyyar pdp mai adawa alhamdulillah kuma insha za a zaɓi nan lafiya kuma ina jin mutane sun riga sun ga alkibla kuma jama'a za su zaɓi abin da suke so. To shi ma dai ɗan takarar kujerar gwamnan jihar Niger a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki Alhaji Umar Mohamed Bago ga abin da yake cewa. Muna kira cewa ba tashin hankali ba hamayya kowa ya bi ra'ayin shi a yi zaɓe lafiya gare lafiya. a yaban zaɓe a najeriya na shugaban ƙasa al'ummar ƙasar sun yi shiri tsabta amma fa a wasu jihohin da suka yi fama da 'yan bindigan daji suna cikin alhini ne na abin da ka iya biyo baya a yayin da ake gudanar da wannan babban lamari hakan ya sanya na nemi jin ta bakin wasu daga cikinsu a nan jihar zamfara na kuma sututa sunansu daga magami ta cikin garin gusolar gwamna gaskiya mu ne yankin magami maganar gaskiya abubuwa sun tabarbare ga zaɓe ya zo amma dai komi ya ja ba yanzu haka hanyar mutum mazamin zuwa guso ko yau an kashe wani bawan Allah kuma aikin na ɗin mutane zaɓe in dai shiryawa mun shirya amma dai muna ƙara roƙon ita gwamnatin jiha da ta tarayya da ta ƙara taimako mana jami'an tsaro musamman a wannan hanya ta magami kuma duk daga dukkan alamu ita kanta ƙasar da yadda shugabanni ke faɗi tun daga sama hannan har jiha a local level za ga cewa su kansu jami'an tsaro kusan a ce a shirike sun tashi tsaye kuma suna nuna cewa su jajance domin ganin an yi zaɓen lahiya an waye lahiya. Na kuma tuntubi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara SP Muhammad Shehu don jin irin ingantaccen shirin da suka yi don tabbatar da tsaron lafiya da kuma tabbatar da komi ya gudana cikin lumana a jihar baki daya. Mhm. Alhamdulillah rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara ta shirya tsaf domin ganin cewa an samar da yanayi wanda zai sa a gudanar da wannan zaɓe a cikin kwanciyar hankali da limana. Muna nan muka aiki kukuru tare da sauran jami'an tsaro da dukkanin masu ruwa da tsaki. Sanshi Malafashi Murai Amurka daga Gusau a Najeriya. Rashin tsaro ya jima yana gurgunta harkokin rayuwa a Najeriya. kuma matsalar ta kici ta cinyewa duk da ƙoƙarin da mahukunta ke yi a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya yankin gabashin jihar da ya kunshi kananan hukumomi takwas shine ya fi fuskantar wannan matsala har dai ma a ce kananan hukumomin isa sabon birni da kuma illela honorable habibu halilu modaci dan majalisar jiha ne mai wakiltar karamar hukumar mulki ta isa babu shakka akwai matsaloli kwarai da gaske ko da za a yi zaɓen nan ne a waɗannan yankuna to ba za a sami a sakamako mai kyau ba because already mutane an riga an hirgitar da su wasu sun bar ƙasar wasu sun bar garuruwan nasu sun tafi neman mafaka ita dai hukumar zaɓe ta ce ta shirya yin zaɓe a dukkan mazaɓu da ke cikin jihar sai dai jami'in hukumar mai kula da hulɗa da jama'a muhammad abbani takai na ganin cewa to wannan dama ai abu ne wanda jami'an tsaro suna nan suna aiki haikan su ga an tabbatar da tsaro don yin zaɓe mu dai hukumar zaɓe duk shirin da muke na kowane rumfa ne a jihar sokoto ita kuma rundunar 'yan sandan najeriya ta ce tana kan shiri na ganin zaɓen ya gudana cikin zaman lafiya da kuma bin tsarin doka akan hakan ne ma babban sufetin 'yan sanda ya umarci kwamishinoninsa a dukkanin jihohin najeriya da su kimtsa don fuskantar wannan aikin kwamishinan 'yan sanda a jihar sokoto muhammad usainu gumel ya ce akan hakan ne jami'an sa ke shirye-shirye na fuskantar wannan kalubale to a kan wannan ne yanzu muka tara su za mu tattauna da kuma gaya musu abubuwan da ya kamata su yi da kuma abubuwan da ya kamata su kiyaye domin akwai kyakkyawan tsaro a wannan aikin harkan wannan zaɓe da yake gaba gare mu farfesa bello bada na jami'ar usmanu dan da ke sokoto na ganin ba wai satar mutane ko kai hare-hare ga al'umma ne kawai a matsalar rashin tsaro ba da za ta iya mummunan tasiri ga zaben da babban rashin tsaro yau duk bai fi ba rashin abinci babu kuɗin da mutane ke saya kuta yau mai mutanen da kullun safiya wasu sai sun auni kwano guda na gero ko kwano guda na masara ko kwano guda na shinkafa fi sabilillahi a cikin ƙauyuka kuma su adda yawa su ci abinci illa mun riga mun ɗauki wai rashin tsaro shine masu sace mutane kawai to rashin tsaro ƙara shi an kai illa ya ɗauki wani sa sabon salo. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaishe ku wani abu kuma da ke matukar tasiri a muhimmin lokaci irin haka na zaɓi shine tattalin arzikin ƙasa da kuma yadda yake shafar talaka. Shamsiyya Hamza Ibrahim ta haɗa mana rahoto kan wannan daga Abuja. A yayin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayyar Najeriya, zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da aka taɓa gudanarwa a tarihin ƙasar. Akwai yiwuwar yunwa, talauci da matsanancin matsa tattalin arziki da yawancin al'ummar ƙasar ke fuskanta a halin yanzu su yi tasiri a zaben duk kuwa da matakan da ake ganin an ɗauka wajen yakar ɗabi'ar siyan ƙuri'un al'umma a lokutan zaɓe. La'akari da yiwuwar kuɗi ya taka muhimmiyar rawa a zaben zaben shekarar nan ta 2023 sakamakon yanayin da aka shiga na karancin kuɗi a hannun jama'a na ci gaba da sanya shakku a yanayin fitowar masu kaɗa ƙuri'a. Masanin tattalin arziki a Najeriya Dr. Isa Abdullahi ya ce yanayin da ake ciki zai iya yin tasiri ga rashin nasarar zaɓuɓɓukan. Yanayin tattalin arziki wato a yanzu wannan lokaci da kusan sati ɗaya ragewa babban zaɓe na Najeriya a yanayi ne wanda kowa ya sani a takura ake domin babu hada-hadar kuɗaɗe kuɗaɗe tsakanin matalakawa su da su na cinikayya da aka saba nan da can a je ƙauyuka a saro kayan gona ko mutanen ƙauye su kawo gari a saida ya zama saboda wannan matsalar da aka rike kuɗi kuma kuɗi bai wadata ba bayan kuɗi bai wadata ba babu a hada-hada na bankuna saboda ƙauyawa ba su da bankuna ba su da kuma asusun banki to wannan abu ya komar da cinikayya baya to kuma so da yawa a jajiburin zaɓe sati guda ko kuma kusan wata guda zaka ga ana a 'yan takarkaru da yawancin manya-manyan 'yan siyasa sa masu goyon bayan manyan 'yan takara suna fidda kudaden da dama suka ajiye da kuma manyan 'yan kasuwa da suke ganin za su kashe wa wa'yansu a gwamnati kuɗi domin idan wannan din ya hau gwamnati ba su kwangila da sauran manyan abubuwa to kaga yanzu shiru kake ji babu kuɗi babu walwala da mutane suke samu dama so da yawa irin an kusan haka zaka ga mutane an fi fito da kuɗi ana rabawa a manya-manyan ma'aikata suna samu manya-manyan 'yan siyasa su samu zaka ji shi yana shiga da fita cikin al'umma to a yanzu babu to gaskiya wannan ya sa waje ya zauna tsit shiru dama ba a saba ba haka najeriya dai ta jima tana fama da matsaloli irin na tsaro da tattalin arziki waɗanda kan haifar da cikas a lokutan zaɓe to sai dai a wannan karan lamarin ya caɓe la'akari da yadda al'ummar ƙasar ke kokawa kan yadda sauya takardun kuɗin naira ya haifar da ɗimbin ƙalubale ta kowane fanni na rayuwa ga kuma ƙarancin sabbin takardun naira da ake fama da shi a halin yanzu lamarin da ya haifar da koma baya a harkokin kasuwanci a fadin kasar da haka muka ji ta bakin 'yan kasuwa a najeriya ko yaya suke kallon zaben kuma yaya za su tafiyar da al'amuran kasuwancin su sunana daladi ibrahim dan kasuwa ne pos nake to yanayin hada-hadan kasuwanci gashi nan muna dai haƙuri yadda yake gudana dan kamar yadda yake a baya ba haka yake yanzu ba yanzu saboda babu kashi din kin ganmu mu nan muna zanne sai dai kamar wanda yake so tura ma wani dan uwansa kuɗi daga wani guri zai zo ce da Allah ka cire daga kati na ka tura ma wani dan uwana so wannan zaman muke saboda ni kai na yanzu kuɗin da zan ci abinci ba da shi to ya hakan zai shafe yanayin zabe kaman yanayin zaɓe mu abin da muke tunani zo kaman mutanen da za su zo daga nesa ina ganin kaman zai shafi abin saboda ba su san kuɗin ma da za su transfer tunda yanzu mutum ya tashi zai tafi gida bai san kuɗin da zai transfer yana gaya ma ya zan yin tafi gida so ya kake expecting kuma daga wurin da yake nesa ya biya ya zo kuma dan ya yi zaɓe ma especially kamar wasu wurin da suke zaɓe a cikin gari ne kuma suna zama a da hira ya Abubakar isawa so kin ga dai inda kasuwa take abu kowa shagon gaskiya dai halin da ake ciki a yanzu yanayin kasuwa dai to ba a ce komai sai alhamdulillah ana kuka dai rashin kuɗi kan ha'ilau to amma ya wannan eh, lamarin zai shafi harkokin zabe ganin cewa a shekarun baya an saba yadda ake ada-ada kuma wannan karan kuma ya canza a wannan karan dole samu ba za samu dai guri da ake so da ake samu kamar a baya ba zai yiwu ba yanzu da yadda kuɗin da ake samun taron support ka hau ka zo gun da aka yi ka zo ka yi inda ana biyan kuɗi a zo to ba kuɗi a hannun mutane da su zo su yi zaɓe ni iya zuwa daga Lugwe, ci da Karmajiji da can su wani eza area dai. a nan suke yin zukacin zaben su nan wurin laburi. So ba su kudin da su ga mota su zo su. To gaskiya na karan dole za a ga rashin gurin jama'a sosai ba kaman fiye da aka yi na baya ba. Harkokin siyasa a kasashe masu tasowa irin Najeriya wani abun dubawa ne musamman a lokutan da ake fama da rashin kwanciyar hankali. Sai dai a cewar mai sharhi kan sha'anin siyasa a Najeriya Honorable Sa'idu Gombe yanayin da ake ciki zai taimaka wajen rage siyasar siyan ƙuri'u. Idan kika kalli su 'yan siyasa da suke ta hankoro wajen ganin sun samu kuɗi wannan din kamar zai taimaka wajen a rage siyasar sayan ƙuri'a saboda babu kuɗin ma a hannun mutane da yawa balantana ka je ka ce ka tirsasa mutane don abin da zaka ba su ya ɗauke hankalinsu daga abin da ya cancanta wurin zaɓe. Ah, Wayanda suka shirya yin siyasa ta kuɗi to wannan kamar ya karya kadarin su kenan. Duk wanda zai yi siyasa yanzu zai yi siyasa ne bisa cancanta. Dan takara ya cancanta amma sai a ce saboda ba shi da kuɗi saboda haka ba za a zaɓe shi ba dan ga mai kuɗi yanzu kaga wannan ya kawo daidaito tsakanin mutane wajen zaɓen wanda ya cancanta in za zaka zaɓi mutum ka zaɓe shi ne bisa cancanta ba za ka zaɓe shi ne bisa kuɗi da zai baka ba saboda haka ina ganin wannan zai tasiri wajen rage mana yin siyasa ta kuɗi to don tabbatar da zaman lafiya tare da kaucewa duk wani hatsaniya da ka iya faruwa a babban zaben shugaban kungiyar wan Najeriya Muhammad Salih Hassan ya yi kira ga 'yan kasar da su fito kwansu da kwankwatansu wajen yin zaɓe ba tare da la'akari da halin kunci da ake ciki ba abin da ni nake kiran 'yan najeriya da su fito su yi zaɓe kamata mu zauna mu ce wai saboda wannan hali da ake ciki ba za mu yi zaɓe ba to in ka faɗa rijiya sai ka yi kwanciyanka a ciki ba za ka fito ba ana sa ran al'ummar najeriya za su yi ruwa su yi tsaki wajen tsabawa kansu shugabanni na gari da zai sanya wa ƙasar sassauci tare da ceto al'ummarsa daga ɗimbin matsalolin da aka shafa gomman shekaru ana fama da su a halin shugabannin da suka gabata musamman wanda zai farfado da tattalin arzikin kasar da ke fuskantar koma baya ga kuma uwa uba tarin basussukan da suka yi wa kasar katoto shamsiya hamza ibrahim murya amurka daga abuja najeriya a gaida shamsiya to yau ma za a ji ta bakin wasu matasa waɗanda wannan ne karan farko da suke zaɓe kamar yadda suka tattauna da wakiliyarmu a Kano Baraka Bashir. na Suleiman Ibrahim Jibril wannan shine karo na farko da zan yi zaɓe. Zan yi zaɓe ba don komai ba saboda mu samu 'yancin kanmu saboda yanayi na rayuwa da wahalhalu da ya yawa na abubuwa duk da sai a hankali to za mu zaɓi cancanta shine abin da ya sa nake so na yi wannan zaɓe. Kenan zaɓen yana da muhimmanci a gare ka. yana da mahimmanci sosai saboda ni katin zaɓe na ma kulle shi nake saboda kada a samu matsala saboda ina so na je na dangwala abinda ra'ayi na kuma abinda nake so na alfahari da shi a yaushe. Assalamu alaikum rahmatullah mai magana Abdullahi Idris Muhammad daga Kano wannan shine kana na farko da yin zaɓe kuma wannan zaɓen na ganin yasa canjin fakta da da taminin eh, rayuwar mu matasa. yawa sunana Abdulmalik dalilin da yasa zan yi wannan zaɓe shine don kare mutuncin ƙasata saboda wancan karan a baya an yi zaɓe ni ban samu na yi ba bayan nan kuma ina son wannan karan in tsaya in jajirce in yi zaɓe saboda in zaɓo abin da yake abu mai mahimmanci a cikin waɗanda suke 'yan takarkarinmu To wannan zaben yana da mahimmanci kenan a gare ka. Yana da mahimmanci sosai ma ku wannan ai sai na tsaya idan kwana ake yi a gurin sai na kwana na tsaya na dangwala kuri'a ta sannan zan bar gurin. Kudan sami yancin kaina dan yanzu kamar bayi miki a Najeriya. Kamar bayi miki a Najeriya. Shugabanni ne suke juya mu sai abin da suka ga dama suke yi mana. ba ma wani jin daɗin wannan mulkin kwata-kwata ba ma jin daɗin shi kwata-kwata abinci yana zagarar kana rasa abin da za ka yi a rayuwarka Amma alaiki salam. Eh gaskiya wannan shine karo na farko da zan yi zaɓe. Eh to gaskiya dai kuma na jin alfaharin cewa na samu dama zan ba da gudunmawa wajen ci gaban ƙasata wajen zaɓar shugaba kuma ina kyautata zato insha Allah zan zaɓi wanda nake da yaƙini ko nake kyautata masa zato kuma ina fatan hakan ya samar da canji. eh lasti da aka yi wancan zaben hb na bai kai na voter card ba su yi wannan karan yanzu na voters card but kuma um, ishu din shine na apply zan yi aikin zaɓe ne so in dai zan yi aiki kinga kenan ba zan samu gaskiya na yi je na yi voting for wanda nake so ba to masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen game da zaben Najeriya. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe wanda ya taya ni gabatarwa da mu salamun abu da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa ci gaba da kasancewa da muryar amurka don sanin halin da ake ciki game da babban zaben najeriya wasu